وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke Dambuwa Road a Maiduguri a jihar Borno a wannan yambaci na ranar Asabar 15 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama talatin wanda kuma zo daidai da biyar ga watan tara miladiya ta 2009 wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku kenan ko? kafin mu je ga karanto ayoyin da zamu mu fasara a wannan zama insha Allahu ga tambayoyi kaɗan da za mu ansa sannan kuma daga ƙarshe mai sanarwa wannan ya ce shin akwai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya sauke alkur'ani a raka'a biyu to idan ma akwai ni ban san shi ba koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama da yawa sahabbai ba ma a sallah ba karatu na tilawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su <clears throat> kada su karance alkur'ani ƙasa da kwana uku wanda zai karance alkur'ani ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi yadda ya kamata ba saboda haka wanda ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan mutum har yana so ya rika dagewa wajen karatun qur'ani to kai ya karanta shi kasa da kwana uku ballantana kuma a sallah a ce an sauki alqur'ani a raka'a biyu wannan ni ban taba jin irin wannan ba ta yiwu a samu a samu irin wannan labarin cikin tatsuniyoyi wannan ba zai hada a samu ba amma ba shi yake nuna gaskiya hakan ta faru ba sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna matsanancin kiyaye sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sama da mu idan kai ahli sunna ka ji cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba a matsayin ka na ahli sunna ka ji cewa ba za ka ketare wannan doka ba to sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kasan sunna saboda haka babu yadda za a yi ketare wannan doka shi ya sauke alqur'ani a cikin raka'a biyu ba wai ma a cikin kwana biyu ba a cikin raka'a biyu wannan kuma ya ce menene hukuncin mace da ta haihu cikin azumi amma ta jinkirta azumi ba ta samu ta biya ba sai kuma Allah ya yi mata cikawa wanda ya mutu da bashin azumi a kansa wato kaso biyu ne akwai wanda zai mutu da bashin azumi na farilla in aka ce na farilla ana nufin na ramadan akwai kuma wanda zai mutu da bashin azumi na bakanci wato wanda zai sha alwashi ya yi wa Allah alkawari idan Allah ka bani abu kaza zan yi azumi na kwana kaza wannan shi ake kira annazuru shi ake cewa alwashi ko bakance to wanda ya bar wato ya mutu da azumin ramadan a kansa wannan magana mafi inganci shine ba a biya masa ba a rama masa idan sakaci ne nashi to kuma wannan tsakanin shi ne da ubangiji ubangiji shi ya san hukuncin da zai masa idan kuma a'a saboda larura ne to dama wannan yana da uzuri wanda duk yake da uzuri saboda rashin lafiya ko wani abin da zai hana shi azumi ya zan bai biya azuminsa ba har Allah ya karɓi ransa wannan ba a cewa ya yi sakaci saboda a cikin larura yake man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah cewa ya surama a wasu ranakun in ya zan a wasu ranakun kuma ba su da lafiya kaga nan ma ba to suna da uzuri wanda ya mutu yana da azumin bakance a kansa to shi ne hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a kansa hadisin sahihain ah, man mata wa alaihi sawm ko alaihi siyam sama anhu waliyuhu wannan haka ya zo a cikin sahihai ne amma ya zo a cikin wasu turuk na hadisi ta fuska ingantacciya cewa azumin bakanci man mata wa alaihi sawm nadhrin sama anhu waliyuhu kaga wannan yana fassara maka wancan hadisin wanda ya mutu da azumin bakance a kansa to wannan shi ne aka ce na kusa da shi zai iya ya biya masa wannan azumin da ya alkawarin zai yi kuma ya mutu bai yi ba saboda haka wannan mata da take da ciki ta haihu bata samu damar rama azumi ba kuma Allah ya karɓi ranta wannan babu komai sai dai idan bayan haihuwar ta ta samu damar rama kuma bata rama ba to wannan sakaci ne sai ku nemi Allah ya yafe mata ya gafarta mata shine abin da za ku iya yi mata ku a matsayinku na masoyanta da ta bari a duniya ku yi ta mata addu'a da fatan Allah ya fi mata kuskurenta menene ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga makwabcin masallaci a yayin wato in yayi a wani wuri wato la salata ilijaril masjid illa fil masjid wannan hadisin maudu'i ne hadisi ne na ƙarya ba da gaskiya ba Abin abinda ya tabbata shine la salata limunfaridin khalfas saf illa fis saf wanda shi ne ya tabbata yana cikin sahih ibn hibban babu sallah ga wanda ya bar sahu ya ware shi kadai yana bin liman amma kuma ya ki shiga sahu shi ne annabi ya ce ba shi da sallah ba wai makocin masallaci ba shi makocin masallaci shi ma idan zai dasa wato sahunsa a kofar gidansa yana biyo lasifika ta nesa to shi ma ya shiga karkashin munfaridin khalfas safi domin ya ƙi shigowa a yi sahu da shi yana ganin da ya fi ƙarfin ya shigo masallaci yana ga akwai waɗanda ya fi ƙarfin ya haɗa sahu da su da haka shi ya gwammace ya tsaya a ƙofar gidansa ya shimfiɗarsa daga shi sai 'ya'yansa ko daga shi sai abokansa ko kuma shi shi kaɗai ma ba ya da abokin tarayya to babu shakka wannan ba ya da sallah ba ya da sallah akwai cikin wato wasu malamai akwai wani malami da aka yi sunan shi hajjaj ibn arta'a yana daga cikin marwaita hadisi duk da cewa malaman hadisi sun ɗan yi magana a kansa wato hadisinsa yana da rauni in ba ya samu goyon baya ba to wannan malami duk da shi dai marwaicin hadisai ne to amma ka san ilimi daban kuma aiki da shi daban a yadda malaman tarjamarsa suka ambato a cikin tarihinsa cewa yana da girman kai wato mutum ne mai girman kai sosai saboda haka ba ma ya shiga sallar jami'i baya zuwa jam'i an tambaye shi me yasa baya zuwa jam'i yace shi ba zai shiga inda za a wulakanta shi wato za a rika reda shi ba yana ga in yana zuwa shiga yana shiga sahu to wai jama'ar gari za su reda shi to duk wani alamu ne na girman kai shi yasa malamai sai suka sifanta shi da cewa mutum ne mai girman kai to haka girman kansa har ya kai shi ma ya ki shigowa sahu inda za a daidaita gaba ga ubangiji lokacin da kake sahu babu maganar cewa wane kafi wane ko wane ya fika duk a gaban Allah kuke a gurin Allah kuma inna akramakum indallahi atqakum a zuka ga ku a sahu daya amma wani sallar tsakanin sallar wani da wani ma bai na sama'i wal ard tazarar da ke tsakanin sallar wani da wani gashi a cikin sahu daya kuke liman daya kuke bi lokaci daya kuke sallah amma a samu tazara tsakanin karbuwar sallar kada ta dan uwanka ko ingancin sallar kada ta dan uwanka tazarar da take tsakanin sama da ƙasa saboda ikhlasi da kyautata niyya da tsarkake ta a gaban ubangiji saboda haka ɗaukaka a gurin Allah ita ce takawa ba wai wani abu na duniya ba wanda yana tambaya cewa zai iya ba da zakarsa ba a inda yake ba wana ya kai garinsu ya ce saboda a can yan uwansa suke da mahaifansa da sauransu to ba san me yasa don mahaifanka suna can zaka ɗauza kanka kai inda mahaifanka suke ba na farko mahaifanka in suna da bukata wajibi ne ka ciyar da su kuma bai halatta ka ciyar da su daga cikin zakka ba saboda wannan suna daga cikin waɗanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka yayin da ba su da abin da za su ci hakanan ‘ya'yanka ba za ka ba su ba saboda ciyar da su wajibi ne a kanka hakanan wato ‘ya'yanka waɗanda ba su balaga ba hakanan a matarka ba za ka ba ta ba saboda ciyar da ita wajibi ne a kanka in kana nufin ‘yan uwanka waɗanda ciyar da su bai zama wajibi a kanka ba ko dai wato yan uwanka ne na gari guda ko yan uwanka ne na kabila ɗaya ko yan uwanka ne na makotaka ko wani abu irin wannan to abinda malamai suke cewa baya dacewa mutum ya ɗauke zakka daga inda ta faranta yake ya kai ta wani gari domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa mu'adh ibn jabal cewa yayi ka gaya musu cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyoyinsu sai ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila ihim. kaga daga mawadatansu ma mawadatan waɗannan mutanen gari zuwa ga talakawan su waɗannan mutanen gari saboda haka ka ba da ita ga talakawan waɗannan mutanen gari ya fi ka je ka kai ta wani gari can daban sai dai idan kana ga cewa talakawan da kake tare da su sun wadatu ba su da bukata ko kuma a'a akwai waɗanda suka fi su tsananin bukata to wannan zai iya jaza maka ka ɗauke ta ka kai ta inda ake da bukatar ta ko inda aka fi bukatar ta amma idan buƙatar ta daidaita ko kuma inda kake ma buƙatar ta fi tsanani to malamai suna ganin makaruhi ne duba da wancan hadisi ka ɗauke zakkar ka kai ta wani gari idan ka haka zakkar ta yi ba wai ba ta yi ba sai dai kuma ba haka aka so ba sai kuma sanarwa wadda aka saba yi duk shekara dangane da taimakawa 'yan uwanmu musulmi da suke gidan abin nan gidan maza da kuma waɗanda ba su da lafiya suke kwanci asibiti an saba wannan masallaci tare da taimakon 'yan uwa musulmi akan kai musu ziyara a kai musu kuma tallafi na kayan abinci da kayan sawa da kuma tallafi na ainihin sa musu wani abu a zuciyarsu dai da za su ji cewa 'yan uwansu musulmi dai suna nan tare da su duk da cewa wani bala'i ya auka musu wannan ba shi yake nuna an yanke alaka ta gaba ɗaya ta musulunci tsakaninmu da su ba su ji cewa musulmi ne su ma kuma yan uwansu musulmi suna nan suna ji cewa su yan uwansu ne don haka wannan masallaci ya saba kai taimako duk shekara zuwa ga gidan prison da kuma wasu wurare da ake da bukatar wannan taimako kwanaki can mun sanar cewa a uwar gidan mai girma gwamna ta taimaka kamar yadda ta saba duk shekara da buhun sukari goma da buhun shinkafa goma muna fatan allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi ya sa mata a mizaninta ya alkinta bayanta to a wannan shekarar akwai bukatu kun san abin da ya faru sakamakon hargitsi da yamutsi da aka samu na kwanan baya kwanakin baya a wannan jiha an kona gidan prison daya wadda an salwantar da dukiyoyi da yawa da wasu rayuka to akwai abubuwan daga ciki da aka rasa irin su ƙur'anai wanda ake karatu da su irin su littattafan hadisi da littattafan fiqhu na larabci da na turanci da na hausa da ake amfani da su don haka wannan gidan kurkuku suna da bukatar a ƙara samun musu da waɗannan abubuwa kuma da dama daga cikin a mazauna kurkuku ɗin sun rasa ainihin suturinsu da suke sawa yanzu haka akwai waɗanda suturar sallah ɗin nan ba su da ita sutura ɗaya ce a jikinsu wadda ta yayyage ta lallace suna da bukatar su samu suturu da su yi ibada da shi don haka mu da muke nan mu ya fi cancanta mu taimaka musu bal yawa jaba ma mu taimaka musu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore saboda haka duk wanda yake da taimako da zai bayar sawa'un taimako ne na kuɗi tsabar kuɗi ne zai bayar ko kuma a'a zai bada taimakon alƙur'anai ne na turanci ko na larabci ko zai bada taimakon hadisai a littafan hadisai na turanci ko na larabci ko zai bada taimakon littattafan fiqhu na turanci ko na larabci ko na hausa da dai sauran littattafai da abubuwa da za a bukata ko zai bada taimako na sitira ta sawa ko da kuwa sutura da an yi amfani da ita ba wai lallai sai sabuwa karba ko da kuwa an yi amfani da ita to babu laifi a kawo wannan masallaci ana iya ba malam bunu malam basanda ko liman wato limamin juma'ar wannan masallaci ko limamin abin nan ladani na wannan masallaci da duk wanda aka san cewa yana da ruwa da tsaki a wannan guri ana iya zuwa a danka masa wannan bukata da fatan yan uwa musulmi ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa ‘yan uwansu musulmi Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi wanda ya taimaka Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da rinkin ba ninkin abin da ya bayar wanda yake da niyyar taimakawa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon taimakawa muna nan a cikin faifai na hudu na wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salam a jiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam Allah ya bashi dabara ta yadda zai sa ‘yan uwansa su kuma dawowa ƙasar masar domin neman abinci kuma har su zo da ɗan uwansa binyamin wanda suka baro shi a gida da yadda ya ɗauki wannan wato kayayyakinsu ya mayar a cikin hajjasu ya mayar a cikin kayayyakin da ya ba su na abinci ya kuma gaya musu cewa da zarar suka sake dawowa masar da a basu wato a taimaka musu matukar dai ba su zo da dan uwansu da dan uwansu Binyamin ba to ba za su samu awo ba sun je sun gaya wa mahaifinsu mahaifinsu yayi shakkan lamarinsu domin har yanzu bai saki jiki da al'amarinsu ba don haka karshe ya yadda zai saki dan uwansa su tafi tare da shi amma bayan ya ɗauki wani tsauran alkawari tsakaninsu da shi akan cewa lalle tabbaci hakika za su dawo masa da shi sai dai idan wani abu ne ya gallabe su ya fi ƙarfinsu illa an yi haƙa biku sai dai idan wani abu ne ya fi ƙarfinku to wannan kuma ba a kama mutum da abin da ya fi ƙarfinsa amma idan ba haka ba to ku yi alkawarin cewa za ku dawo min da shi lafiya suka yi wannan kuma ƙarshe musu nasiha cewa kada su shiga ta ƙofa guda ɗaya su shiga ta ƙofofi daban-daban wanda muka ce da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan nasiha tashi da cewa gudun kada baki ya kama su na mutane domin irin kamanninsu da irin shigarsu shiga ce ta baki ba shiga ce ta irin mutanen masar ba sannan kuma ga su da kyau ga su da kamanni kusan iri ɗaya ga su maza zarata wato ido idan ya abin nan ya same su wani allah ya iya cutar da su wannan ta sa annabi yaqub alaihi salam ya musu nasihar cewa kada su shiga ta ƙofa ɗaya su shiga ta kofofi daban-daban wato ta ƙofofin garin a su shiga daban-daban wasu malamai suka ce har ila yau tana iya yiwuwa dalilin da zai sa yi musu wannan nasiha saboda shigarsu a dunkule haka jama'a mazaje zarata masu abin nan majiya ƙarfi zai iya sa a yi musu mummunan zato a zaci cewa ɓarayi ne ko sun zo leƙen asiri wanda wannan zai iya sa watakila a cutar da su saboda haka amma idan suka shiga ɗaiɗaikunsu kaga sun amintar da kansu daga wannan cutuwar da za ta iya ta same su wannan ma magana ce da aka faɗa dangane da abin da ya sa annabi yaqub alaihi salam ya faɗi ya yi musu nasihar da ya musu nasiha da ita duk da cewa galibin masu tafsiri sun fi karkata zuwa ga ainihin magana ta farko cewa saboda al'ayin ne wanda muka yi magana akan al'ayin muka ce kan baka gaskiya ne amma kuma ba shi ne maita ba maita daban maita ta fi alaka da tsafi kambun baka kuma wani abu ne da Allah yake halitta tare da mutum wanda yakan iya ya cutar da mutum ya cutar da ɗan uwansa yayin da ya ga abin da ya bashi sha'awa ya yaba kuma bai ce barakallahu fihi ba ko tubarkalla bai sa Allah a cikin abin ba abin na iya cutarwa amma ba mai kambun baka ba a ce masa mayi saboda mun faɗi cewa daga cikin sahabbai ma akwai masu kambun baka kamar yadda muka ce amir ibn rabi'a ya yi wa sahal ibn irin wannan kambun baka amma kaga zaka ce wa amir ibn rabi'a mai ka taba ji an ce a cikin sahabbai an rawaito hadisi daga wani mai kaga duk wanda aka ce wa mai fa anan zagin shi aka yi kaga in in dai har zagi ne kaga ai ba zaka ce wa sahabi mai ba tunda ba a yadda ka zagi sahabi ba tunda kuwa ashe kambun baka ba abin nan ba ba abin zagi bane kaga ashe ba mai ta bace kenan saboda haka maita daban maita tsafi ne maye macuci ne mugu ne mai kambun baka tana iya yi waye wani abu da mugunta tana iya wa ba mugunta ta yiwu ya san yana da kambun bakan amma saboda mugunta ya yi wannan ɗin ana iya samun haka ɗin don sun ce kullu a'inin hasid walaisa kullu hasidin a'in huma umumin wa khusus akwai umumin wa khusus mutlak tsakanin alhasid wal a'in. duk wani mai kambun baka to akwai nau'in hasada ciki domin hasada shi ka kaga wani abu ka kyasa shi ka ji cewa ina ma kai ke da wannan shi ne ake cewa hasada idan hatta kai ka ji cewa ina ma abin ya wancan ya rabu da shi kai ka samu to hasada ta yi tsanani kenan saboda haka duk mai kambun baka kamar da al qayyim yake cewa kullu a'inin hasid amma wa laysa kullu hasidin a'in ai samun mai hasada amma ba lalle yana da kambun baka ba amma hasadar ita kanta takan cutar idan ta yi tsanani domin a duk lokacin da mai hasada ya kullaci wani a zuciyarsa wannan irin dafin da yake fita daga idansa zai iya fita ya cutar da wanda ake wa hasada shi yasa Allah ya shar'anta ka nemi tsari daga mai hasada wa min sharri hasidin idza hasada ubangiji yace idza hasada ba ko da yaushe ba lokacin da hasada ta tuko shi to a lokacin da yakan yi zama sharri amma dan ya zan mai hasada ne kai bai nufe ka da hasada ba ba lalle ne sharrin sai ya taba ka ba amma duk lokacin da hasada za ta tuko shi ya taba ka to sharrin nasa zai zama ya shafe ka don haka shari'a ta shar'anta wato neman tsari daga dukkan wani mai hasada za mu tashi kan aya ta 69 walamma dakhalu 69 uhm, ne ko nawa ne da takwas ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم الله يقول ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم yayin da suka shiga garin Masar ta inda mahaifinsu ya yi musu umarni su shiga ma kana yughni anhum min Allah min shay ba zai yiwu ba ya wadatar musu komai daga Allah illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha sai dai wata bukata ce a cikin ran yaqub wanda ya biya wa kansa wa innahu lazu ilmin lima allamnahu kuma lalle shi yaqub mai ilimi ne daga abinda muka sanar da shi walakin da nasi la ya'lamun sai dai yawa yawaicin mutane ba su san haka ba wato yayin da ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam suka isa masar ba su manta da wasiya da nasiha da ubansu ya yi musu ba na cewa la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa basu manta da wannan ba saboda haka sai suka shiga ta kofofi daban-daban suka shiga ta kofofi daban-daban ba a gaya mana ba a sake maimaita mana waccan jumla cewa walamma abin dakhalu min abwabin mutafarriqa ba sai aka ce min haythu amarahum abuhum dan a nuna maka cewa umarnin ubansu suka bi da yace la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa ɗaya don haka sun shiga ta kofofi daban-daban ƙofa nawa suka shiga hudu ce biyar ce ta fi haka ba ta kai haka ba wannan Allah maɗaukakin sarki bai kwaranye mana wannan ilimin ba bai gaya mana haka ba don haka duk abin da za a faɗa wani shaci faɗi ne na masu tafsiri a ce kofofi hudu ƙofofi sama da haka Allah dai ya ce walamma dakhalu min a marahun abuhun sai ce ma kana makana ma kana shi wannan shigar tasu da suka yi suka shiga ta ƙofofi daban-daban ba zai wadatar musu da komai daga Allah ba wato al'akhdhu bil asbab wani abu ne da Allah ya shar'anta shi amma kada ka ɗauka cewa sabab shi a karan kansa zai iya yi maka wani tasiri idan ba da yarda Allah ba shari'a ce bal wajibi ne ka yi riko da sabab ubangiji maɗaukakin sarki kuma in ya ga dama yana ƙaddara abin da zai zama musabbabin wannan sabab ya faru kana jin yunwa ka ci abinci ka nemi abinci ka ci duk sanda kake jin yunwa sababin kawar da jin yunwa shine samun abinci a ci ko in kana jin kishi sababin kawar da kishi samun ruwa ka sha kana jin bacci ka kwanta kai bacci ko komai ubangiji ya sa masa sababinsa amma a iya samun sabab kuma ya takallafin musabbab ana iya samun haka ka iya samun ga abincin nan amma ka kasa ci wani dalili ya zo ya hana ka ka ci ko dai wato wani naman daji ya shiga tsakankaninka da abincin ta yadda ba za ka iya matsa ga ka ga abincin amma ba ka iya zuwa ka ci ba kana ji kana gani sai dai ka mutu da yunwa ko ya zan hannun wani ƙato da ya fi ka ƙarfi kana ji kana gani watakila naka ne kai ka saya amma ya karɓe yana maka kwalele ba yadda za a yi ka ci ko kuma mutum ya zo sa hannun ma hannun ya shanye saboda haka ya rasa ma abinda ko ya zo sawa a baki ubangiji ya doda baki duk ubangiji na iya wannan saboda haka ana iya samun sabab amma ya takhallafa musabbab ko kuma kai ta ci ma ka koshi akwai waɗanda ubangiji yakan jarraba da wannan cutar su ci su ci su ci su ci amma ba za su koshi ba kaga an samu an samu sabab amma kuma takhallafa musabbab wannan shi yake nuna maka al-asbab li haddi zatiha ba ta da tasiri ubangiji ke ba ta dama ta yi aikin da ake so in ubangiji ya ga dama sai ya rike wannan sabab din shi yasa za ka ga magani ɗaya wani ya sha shi akan wata cuta ya warke wani kuma ya sha sai cutar ta karu gashi magani ɗaya ne kuma cuta ce iri guda ɗaya saboda haka ana iya samun sabab kuma almusabbab ya takallaf amma kuma hauka ne wato ka dauki ka ɗauki tasiri ka ɗora akan sabab shirka ce ka ɗauka sabab ɗin shi a karan kansa shi ke yi maka ba Allah ba wannan shirka ce sannan kuma ka ce babu ruwanka da asbab kai tun da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cinka da shanka saboda haka ko ka je nema ko ka je nema Allah zai kawo maka abincinka har gida tsuntsun abin nan raban tsuntsu ba raban kwado baya hawa sama saboda haka ko yaho ma zai kwado saboda haka ka ki fita neman abinci ka zauna wai kai kwado ne a gida rabanka zai zo ya same ka wannan kamar da ibnu taymiya yake cewa hauka ne da rashin sanin shari'a da rashin sanin shari'a ka kawar da sabubba ka ce ba za ka yi riko da su ba mutum ne ya ce yana so ya yi 'ya'ya zarata waɗanda za su yi ilimi su yaɗa da'awa a ce to kai aure mana ce a'a in Allah ya kaddara zan yi ƴaƴan na ai zan yi sai na yi aure to kai daga jin wannan ka ji tababbe motsatsi saboda haka sai a ce kai wannan sai dai a asibiti da shi yaya za a kada san ‘ya'ya ko ba za ka yi aure ba ta yaya ‘ya'yan za su samu ta bakinka za ka amayo su saboda haka asbab dole ne ka yi riko da su riko da su shari'a ce kuma riko da su har ila yau abin nan ne kuma ba za ka dinkari abin da yake haɗari ba ka ce kawai Allah zai kare ni don abin da yake haɗari sai ka yi ƙoƙarin guje masa an san cewa abin da Allah ya kaddara zai same ka zai same ka amma wannan ba shi yake nuna ka tunkari hadari ba ka ce in Allah bai kaddara zai same ni ba zai same ni ba in haka ne me yasa Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka ma'ana kar ka tunkari hadari ka gadangadan ka san hadari ne ka san mutuwa ce ka san bala'i ne ka tunkare shi ka ce ubangiji zai zai tsare ni in kai haka ka yi rashin hankali shi yasa a shar'ance aka ce idan ka zo gari da annoba baka shiga garin baka ka shiga in kana cikin ka fita lokacin da sayyidina umar ya fita zai ya zo zai shiga sham a lokacin ana ana annoba ya tara sahabbai ya ce to yaya wasu suka ce a shiga wasu suka ce ka a shiga su abdul abu ubaidat ibn jarrah suna cikin masu cewa a shiga menene to in Allah bai yi za mu mutu a wannan fitowar ba ai ba za mu mutu ba in kuma yayi za mu mutu za mu mutu saboda haka dan ba za a shiga ba lokacin da sayyidina umar ya ji hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce idan annoba ta wakana a gari kana cikin garin kada ka fita in kuma baka ciki kada ka shiga haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa in kana ciki kada ka fita domin ka iya fita da ita ka yada ta wani gari da ka fita da zarar annoba ce ka fita ka iya fita da ƙwayar cutar da ƙarshe ka je ka jefa ta cikin kuma wasu lafiyayyu in kuma kana waje ka shiga domin shigar ka taran arada ne da ka don haka lokacin da sayyidina Umar ya ji wannan sai ya sai ya fasa shiga lokacin da abu ubaida ibn jarrah aminu hadhihi al-umma yazo ya ga sayyidina umar yana shirya zai zai bar gari zai fasa shiga gari shi bai ji wancan hadisi ba sai yake cewa haba ya ya abin nan ya ya amiral mu'minin nafirru min qadarillah qaddarar ubangijin zamu gujewa sai sayyidina umar ya ce law ka law kana ghayruka qalaha ya aba ubaida wannan maganar da ba a bakin ya kamata a jita ba wato yadda yake da matsayi babba a cikin sahabbai kuma ya faɗi wannan maganar yace law kana ghayruka kala ya aba ubaida yace da shi na firru na'am na firru min qadarillah ila qadarillah kaddarar Allah muke guduwa zuwa ga kaddarar Allah shi yasa lokacin da wani barawo yi sata a zamanin sayyidina Umar aka zo za a yanke masa hannu sai ya ce ya amiral mu'minin kaddara ce ta sa ni nayi wannan sata don haka a duba kaddara ce ubangiji ne ya kaddara mu yace mu ma kaddara ce za ta sa mu yanke hannunka saboda haka da kaddara kai sata da kaddara za mu yanke maka hannu saboda haka al'akhdhu bil asbab baya kore tawakkali kuma ba a kiran tawakkali tawakkali idan babu al'akhdhu bil asbab saboda haka waɗanda za su yanki a cikin jeji ko ka an ce da kai kana iya fita kai tafiya a cikin jeji ko ba ka da guzuri koda ko tafiyan nan mai tsawo ce kafin ka isa gari al-ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa abu hamidul ghazali mai littafin iya ulumuddin a babin tawakkali yadda ya sura tawakkali to babu wanda zai iya tawakkali dan har ta kai su da abubakar ma ba su cika wato masu tawakkali isassu ba saboda yadda ya rika fadar yadda tawakkali yake ya ce da kai tawakkali shine ka tashi ka yi tafiya cikin jeji ba tare da guzuri ba jejin kuma da ba za ka samu komai na abinci ba ka yi tafiya a cikin wannan shine tawakkali in har za ka ɗauki guzuri to ka saba wa tawakkali wannan kaga ko a ce in ka ajiye abinci na gobe ka saba wa tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana aje wa iyalinsa abincin shekara guda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine sayyidul mutawakkili gaba daya saboda haka abubuwan da ya rubuta a babin tawakkali babu shakka akwai abubuwan da ba haka suke ba in aka ce wannan shine tawakkali to ba za a samu mai tawakkali ba kuma a duniya sai dai a samu mai taran arado da ka don haka duk da ya musu wannan nasiha na cewa su ɗauki su yi taka tsantsan wajen shiga wannan garin kaga ai sai da ya gaya musu kada su ɗauka cewa na taka tsantsan ɗin zai iya kuɓutar da su daga kaddara shine ubangiji yake ƙara tabbatar da wannan magana tashi da yace wa ma ugni ankum min Allah min shay anan ubangiji sai ya tabbatar da wannan yace ma kana yugni anhum min minallahi min shay wannan shiga da za su yi ta kofofi daban-daban ba zai wadatar musu komai a gurin Allah ba kuma kaga abin da ya faru duk da cewa sun ɗauki wannan taka tsantsan ɗin wajen shiga ta kofofi daban-daban wannan bai hana kuma a riƙe binyamin su koma gida babu shi ba wanda wannan shi ma wani abu ne da ba su zaton zai faru ba amma ubangiji ya riga ya kaddara shi kaga nasihar a wato nasihar mahaifinsu duk da ta yi musu amfani wajen shiga ta ƙofofi daban-daban amma ba ta yi musu amfani ba wajen shiga wajen dawowa da ɗan uwansu gida lafiya ya ce illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wato face illa din za a iya zama istisna ne munqati wato lakin hajatun fi nafsi yaquba qadaha wani bukata ce da annabi yaqub yake jin ta a ya biya wa kansa wato yana jin abin yana so sa masa rai don haka gara ya gaya musu ya musu nasiha wanda kuma haka abin yake duk sanda kake jin wani abu yana so sa maka rai kake ganin ya kamata mutum yayi taka tsantsan game da shi ko da ko baka da tabbacin haka zai faru to babu laifi ka sanar da shi shine ma'anar Ah, illa hajatan fi nafsi yaquba kazaha sai Allah madaukakin sarki ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu shi annabi yaqub wanda yake da ilimi ne ma'abocin ilimi ne saboda abinda muka sanar da shi na ilimi na wahayi domin annabi ne na Allah saboda haka ya san abubuwan da ya kamata a faɗa na nasiha ya kuma san cewa alhazaru la yadfa'u alqadar idza jaa alqadar lan yanfa alhazar ya san da wannan saboda haka ya musu wannan togaciya kuma ya tsara musu yadda za su yi su shiga cikin wannan garin wa hu lazu ilmin lima allamnahu walakin aktharan nasi la ya'lamun sai da yawan yawancin mutane ba su da irin wannan ilimin saboda haka suna zantan al-asbabu mu'assiratu bi nafsiha suna tsammanin sababi shi a karan kansa yana yana iya wato ainihin ya wanzan maka da abu ubangiji na sanya abubuwa da sila silan nan dole ka ka dauke ta da muhimmanci kada ka yadda muhimmancinta wato misali a an so wato wani ya so ya baka kyauta amma sai kyautar nan ta biyo ta wato ubangiji ya so ya baka maka kyauta sai yayi maka ita ta hannun wani wato ba zai maka ubangiji in zai maka kyauta ba ruwan dukiya zai maka ba amma sai ya sa tausayinka a zuciyar wani sai ya zo ya kawo maka wannan kyautar kaga anan baka cewa kai kana da cikakken tauhidi Allah ne ya baka dole ne ta sa ya kawo maka wannan Allah ya riga ya kaddara ya rubuta a lauhil mahfuz rabanka ne ba yadda za a iya haka ba za ka gode mishi ba kai Allah za ka gode wa in kai kai wauta a shari'ance za ka gode masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurillah man la yashkurun nas wanda ba zai gode wa mutane ba baya gode wa Allah ubangiji shine ya bayar da abin shine musabbibul asbabi kulliha to amma kuma wannan baya nuna ka ɗauki sababi shi kansa da muhimmanci amma da dama daga cikin mutane ba san haka ba Allah ya ce amma da faru ala yusufa awa ilayhi afa qala inni ana aquluka fala tabta'is bima kanu ya'malun na'am فلما جهدهم بجرادهم جعل السقاية جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي بدأ وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم ولما دخلوا على يوسف yayin da suka zo masar suka shiga inda yusuf alaihi yake awa ilaihi akahu sai ya janyo dan uwansa kusa da shi qala inni ana akhuka ya ce ni ɗan uwanka ne fala tabta isbi makanu ya amalu kada ka damu da abin da suke aikatawa falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayayyakinsu ya hada musu kayayyakin su ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya kwanan sha ko kwanan awo a cikin kayan dan uwansa thumma adzana mu'adhdhinun sai mai yekuwa yayi shela ko mai shela kuwa ayyatu iru ya ku ayarin fatake innakum da sariqun lalle ku barayi ne kalu wa aqbalu alaihi sai suka ju wa aqbalu alaihim sai suka juyo inda suke sai suka ce ma za tafqiduna menene ya bace kuke nema qalu nafqidu suwa almaliki suka ce muna neman kwanan awam sarkin masar ne ja a bihi hindu ba'ir kuma duk wanda ya zo da shi yana da ladan wato kayan raƙumi guda na abinci wa ana bihi za'im kuma ni ne zan tsaya masa in ji shi mai shela kalo tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard sai yan uwan yusuf suka ce wallahi haƙiƙa kun san ba mun zo da nufin mu yi banna ba a cikin ƙasar masar wa ma kunna sariqin kuma ba mu taɓa zama barayi ba kalo fama jaza'uhu in kuntum yaran yusuf suka ce to menene sakamakon wanda yayi satar in kun kasance makaryata kalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu suka ce sakamakonsa wanda aka samu cikin kayansa shi za a rike sakamakon kazalika na zalimin haka mar haka ne muke sakan kawa azzalimai a shari'ar mu fa bada bi au'iyatihim qabla wi'ayi akhihi sai annabi yusuf ko yaron annabi yusuf sai ya fara da binciken kayansu kafin kayan ɗan uwansa sun ha min wi'ayi akhihi sannan ya fito da kwanan awan daga kayan ɗan uwansa kazalika kidna li yusufa hakanan muka shirya dabara ga annabi yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ba za ta yiwu ba samsam ya iya rike ɗan uwansa a shari'ar sarkin masar illa an sha Allah sai dai ubangiji sai dai abinda ubangiji ya so narfa'u darajatin man nasha haka muke ɗaukaka darajoji na wanda muka so wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi wannan yana daga cikin abinda ubangiji madaukakin sarki ya tsara wa annabi yusuf alaihi salam domin ya isa ga manufarsa mai kyau ta samun ɗan uwansa da kuma samun haɗuwa da mahaifinsa yana iya tun a karan farko ya fito ya faɗi shi wane ne ya ce aini ne yusuf tun da shi ya gane su kamar yadda alkur'ani ya faɗa ya gane su su ne ba su gane shi ba yana iya cewa to ni ne yusuf ina babanku ku guje ku zo min da shi tun magana ta ƙare a nan ko ba haka ba amma duk sai haka ba ta faru ba aka yi ta wasu dabaru dabaru kafin har a kai ga wannan ya zo ya maida musu kayansu abin nan hajar su a cikin kayansu domin in sun koma su dawo ya ce su zo da ɗan'uwansu bayan sun zo da ɗan'uwansu kuma shi ana shirya yadda za a riƙe ɗan'uwan nasu duk mai kawo haka don a nuna maka gayar da yake so ya cimma babbace duk gaya idan babbace to babu shakka ba a cin mata cikin sauƙi dole ne sai an yi haƙuri akwai wasu abubuwa da za a yi ta bi mataki-mataki wasu matakan ba za su yi daɗi ba amma dole haka za a yi haƙuri a bisu gaya wacce take ba mai girma ba wato manufar da take ƙanƙanwa ko manufar da take ba mai daraja ba ba mai mutunci ba ita ce za ka iya cin mata cikin ƙanƙanin lokaci amma fa ka sani cewa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba wani abu ne mai daraja ba wani abu ne mai daɗi don ka cimma abin da kake so ta cikin ƙanƙanin lokaci shi yasa za mu ga annabawa haka Allah maɗaukacin sarki ya jarabe su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana iya cin nasara cikin dan lokaci Allah ya cinsa musulunci gaba ɗaya cikin mutanen makka duk su musulunta ko kuma alal akalla manya-manyan wanda suka fi kowa sharri duk su ce sun karɓi musulunci shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mala'a ya samu ƙarfi ya samu za'ama da shugabanci a garin makka ya zan kowa dole ya shiga ƙarƙashin tutarsa ko ya fita ya bar garin makka ya zan wanda ba musulmi shine zai hijira amma sai zan ba haka ba aka yi ta gada wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam azaba aka kashe wasu shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba har dai karshe ya kasa zama a gari shi da sahabban sai da suka yi kaura suka je bakunta a wani gari da haka da haka har musulunci ya zo ya karfi to haka za mu ga annabawa su ma haka suka yi ta shiga karamniya da mutanensu aka yi ta shiga ainihin karamkiya kafin a kai ga cimma nasara kai idan muka duba hatta aljanna aljanna da ubangiji madaukakin sarki ya sanya ita ce karshen gaya da mumini yake yake tinka abin nan yake abin nan kokarin ya kai gare ta za mu ga cewa kafin a shiga aljanna ko bayan abin nan bayan taklifi da aka dora maka a nan duniya wanda a cikin taklifi din nan akwai wasu abubuwa masu wahala ma'ana wanda rai baya su aka dora maka wannan taklifin bayan ka gama ka yi ka mutu sai kuma abin nan ita kanta mutuwar wani abu ce mai wahala ka zo ka yi ta sannan zaman kabari zaman barzakhu sannan ba'ath sannan nushur sannan hisab sannan sirat ahwalul kiyama kafin a kai ga cimma abin nan lokacin da zaka sha wahala in ka cimma gayar ka to sai kafi kowa farin ciki kuma sabanin abu ya zo maka tubus lubus wato ba za ka yi dauke shi da muhimmanci ba sama da wanda ka sha wahala in ka sha wahala wajen samun abu to kafi ganin girmansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bishahawat eh, bil bil makarih wa huffatil naru bishahawat wato aljanna an kewaye ta an karannade ta an zagaye ta da abubuwan ki kafin ka kai gare ta sai kai ta shiga wasu abubuwan da ranka ba sa su baya so amma aljanna a wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa wato sun zan kamar tarko ne kamar yadda za a sa wa ɓera wani abin da yake sha'awa amma fa in ya zo gurin ba abu ne mai kyau ba ba guri ne mai daɗi ba to haka, haka wuta ubangiji ya sanya sha'awa abubuwan sha'awa a gefenta saboda haka duk wanda ransa yake karanta masa yake riya masa cewa ya je ya yi abin da duk yake so to shi kenan sai ya samu kansa tsundum cikin wuta Allah ya mu to shi yasa a nan annabi yusuf alaihi salam ubangiji bai kaddara masa bai tsara masa haka nan kawai zai samu ganin ubansa ba duk matsalolinsa su ƙare bayan ya biyo waɗancan matsaloli daban-daban daban-daban kuma duk dan ya kai wani matsayi da ubangiji ya so ya kai gare shi wa kazalika yajtabika rabbuka din da Allah ya faɗa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wannan matakin da zai kai gare shi ne duk ubangiji ya sa masa wannan plan din daga wannan wahala sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan gashi yanzu ya zama waziri babba a masar shine mutum na biyu yana iya cewa kawai a je a zo min da iyayena magana ta ƙare. amma duk da haka sai kuma wasu matakan suka yi ta biyo a baya lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi kahu sai ya jawo dan uwansa kusa da shi wa qala inni ana qala inni ana da shi ni dan uwanka ne ni ne dan uwanka wato ya gaya masa cewa shine annabi yusuf alaihi salam fala tabta ismi ma kanu ya'malun kada ka damu da abinda duk suke aikatawa wato kada ka ci gaba da ɓacin rai akan abin da suke aikatawa ni ni ne yusuf dan uwanka wanda suka yi wa hasada har suka je suka jefa da rijiya yau gashi inda na zama sau haka kai dan uwana ne kada ka damu ya kuma nemi kada ya sanar da shi abin da ya sani to tun daga nan dabarar ta fara don haka don abin da zai faru yanzu nan gaba shi binyamin ya san me ake shiryawa don haka ba zai damu ba akwai kissa isra'iliya da take cewa a lokacin da ya gaya masa haka sai ya ce to ni ba zan ka ba in ji shi binyamin ya ce tun da na samu kai dan uwana ne ba zan kyale ka ba sai ya ce a to ai kuwa babanmu zai shiga cikin wani hali yanzu a ce ba ni kuma ba kai sai dai yanzu in dai har zan rike ka in samu wata dabarar da zan yi domin in rike ka shine in sa ainihin kwano na na shan abin sha a cikin a cikin kayanka wannan kisa ce ba wani abin da yake tabbatar da ita tasiyakin alkur'ani duk bai nuna wannan hakan ba akwai wanda cikin kissoshi za a ce lokacin da suka zo ya kai su gidan abin gidan baki aka kawo musu abinci sai ya ce kowa mutum bibi su je su ci sai kowa ya ja dan uwansa sai aka bar binyamin tsaye wannan kissa ce nake baku saboda haka wato kissa ce zallanta saboda haka sai ya zan tsaye ce kaifa sai ce to da a ce dan uwana Yusuf yana nan ni ma kaga sai mu zauna sai ce to zo zo ni mu ci tare sai ya jashi shi sai suka ci abinci tare aka zo bacci sai ce to kowane daki mutum biyu sai kowa ya ja dan uwan sai suka tafi suka kwanta sai aka bar Binyamin shi kadai ba wani tare da shi sai ce kaga da Yusuf yana nan sai mu je mu kwanta yace to zo in ka yadda mu kwana tare a daki da to shine a gurin kwana din shine yake ga masa ana akhuka fala tabta ismi makanu to duk dai wannan alqur'ani duk ya dade wannan labarin sai dai kuma kwakwalon mutane za su ita tsara abubuwa kai ma yanzu ka gana ma sai ka tsara naka ya ce inni ana akhuka fala tabta isbi ma kanu ya'malun wannan yana nuna cewa ya faɗa masu cewa shi dan uwansa ne kuma zai yi wannan zai sa masa wannan abin nan ɗin cikin kayansa domin kada ya damu da abin da ya ga suna aikatawa kuma a ka'idar shari'a bai yiwa ka cutar da mutum haka kawai ba tare da laifinsa ba yanzu in ya kama binyamin ya rike shi ba tare da binyamin ya san me yake faruwa ba babu shakka ya jefa tsoro cikin zuciyarsa a ka'ida la yajuzu tarwi mu'min ka tsoratar da mutum ka razana da shi bai halatta ba inda a ce zai kama shi haka nan kawai ba tare da ya sanar da shi ni dan uwanka bane inda zai samu kwanciyar hankali kawai ya rike shi ya ga yan uwansa ga su tafi sun bar shi a gurin sa babu shakka zai zai yi ta fargaba hankalinsa zai tashi me ya laifinsa ai ba da shi aka yi aka yi laifin nan ba bare a ce yusufu ramawa yake yi kuma riƙe shi da yayi shi kansa yusuf ba dan ya rama abin da suka yi masa ba yusufu karimi ne karamcinsa ba zai bar shi a ce dan an yi masa wani abu ba sai ya ɗau fansa ya yi ramuwar gayya a wannan wani abin ne da ubangiji ya kaddara sai ya faru kuma haka ubangiji yake so ya faru kamar yadda zamu gani a cikin ayat kazalika kidna li yusufa haka ubangiji ya shirya masa wannan dabarar ubangiji shi ya shirya wa annabi yusuf alaihi salam wannan dabara saboda haka sai ya rike dan uwansa a matsayin wato abin nan sai ya gaya wa dan uwansa cewa ni dan uwanka ne kuma kada ka damu da abin da suke aikatawa kuma ya nuna masa cewa zai sanya wannan abin awo a cikin kayansa don haka ko me aka zo ana yi kada ya damu ya ɗauka cewa ko ya shiga cikin wani hali na kakanika ya hankalinsa ya tashi kada ya tayar da hankalinsa za ku ƙara gane haka cewa duk wannan abubuwan da aka yi binyamin ya sani tun da lokacin da aka zo ana tattauna cewa ya yi sata babu inda alkur'ani ya gaya mana ya kare kansa inda kuwa a ce bai yi sata ba da ya kare kansa dan ɗabi'a ce ta mutum an an tuhume ka da abin da baka yi ba za ka fito ka ce kai baka yi ba ko da ko ba za a saurare ka ba za ka yi ƙoƙarin ka ce kai dai baka yi ba falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi yayin da ya gama shirya musu kayayyakin su aka zuba musu kayan abin da suka zo saya na amfanin gona da aka gama ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya kwanan sha kwanan sha ɗin da shi ake awa shi yasa za ga wani an kira shi suwa al-malik suwa shine sa'i abin da ake awan awan alkama da shi to a lokacin kwanan da ake amfani da shi wajen a sha ruwa ko abin nan da shi kuma ake auna wa mutane abin nan da shi yasa a wani aka ce sikaya a can gaba kuma aka ce suwa duk abu guda ne ana shan ruwa da shi kuma ana awo da shi saboda haka jala sikaya ya tafi rahli akhi sai ya sanya wannan kwanan sha din a cikin kayan dan uwansa da ya sanya shi a cikin kayan yan uwansa sai ya bar su suka tafi bayan sun tafi sai aka aika mai shela yayye kuwa a cikinsu sun ma'azzana mu'azzinun wanda shi zai nuna maka sun tafi don in suna nan ba buƙatar shela inda a ce ga su ga yusufu ba buƙata a yi shela amma cewar an sa mai shela ya yi shela alama cewa sun tafi da nisa har sun fara fita sai aka tura mutum ya rika shela shela shine daga murya shine azan din azan din shine al-i'lam bi rafi'is saut ka ɗaga murya ka sanar da wanda yake nesa ilamul ba'id ka sanar da wanda yake nesa shi ake kira al'azan saboda haka ya yi shela ya ɗaga murya yana cewa ayyatu hal'iru innakum lasariquna ya ku waɗannan ayari lalle fa ku barayi ne to kaga magana ta yi girma sun zo sun abin nan kuma za su fita an zo an ce musu barayi to dole ne hankalinsu zai tashi to annabi yusuf alaihi salam Anan za mu ga wato ya yi dabaru daban-daban na farko da aka sa abin a nan ba a fara binciken anan ba sai da aka bari sun tafi akwai dabara anan. nan don da a ce ana gama shirya musu kaya da aka cusa sai kuma aka ce a tsaya a yi bincike an yi sata ba shakka za su fi yadda cewa a nan cusa musu kaya daga koma barin gurin ba su yi ba ce an yi sata amma da aka bari sai da suka fita wajen gari aka bi su da ɗan shela ya fara ki kuwa yana cewa ku dawo an yi sata abinda za su kawo a ransu cewa kwanan sarki ɗin nan da yake sha da shi bayan ya tashi buƙatarsa ya ce a nemo masa shi an je duba aka ga baya nan aka bincika duk ba a gani ba ya zan ba waɗanda kuma ake tuhuma sai su shi yasa aka biyo su aka ce ayyatu hal innakum lasariqu kaga ba za su yi tuhumar cewa akwai wata dasisa a ciki ba akwai wata makida da aka shirya musu ba za su gane da wuri ba sannan shi mai shelar da ya tashi shela sai ya ce ayyatu hal iru innakum lasarikuna bai bai bai fuskanci mutum guda ɗaya ba bai bi su ɗaya ɗaya yana cewa kai kayi sata ko kai ne kai sata a sai ya kira gaba ɗaya kuma da sauti sauti wanda yake maɗaukaki ta yadda kowa yake ji kamar ya nuna musu cewa maganan nan fa kowa ya ji fa an yi satan nan ba wani abu ne na ɓoye-ɓoye kowa fa ya san an yi satan nan don haka zai ɗaga miliya kowa ya ji sannan kuma ya ce innakum lasariqun ya tuhume su da sata su duka bai ware wani ya ce kai ne kai sata ba yana iya zuwa ya ce karaminku ya yi sata kaga daga nan za su gane cewa an shirya wani abu sai ya ce dukanku kun yi sata dukanku barayi ne kaga dole ne su yi tunanin me waye ya sata a cikinsu su ba san kansu barayi ba don haka su ba sata su kai ba sannan ya ce innakum lasariquna amma bai faɗi me suka sata ba ko ya faɗa abin da suka sata shi ne malamai suka ce ana akwai tauriya wato akwai amfani da yare wanda yake da harshen damu zai ɗau ma'ana biyu sare kuna ko ne kun saci wannan abin nan ɗin sarki ko kuma a'a sare kuna kun yi sata mai kuka sata kun taɓa satar annabi yusuf alaihissalam domin duk wanda ya yi ha'inci a nuga ana ce da shi sariku allisu ana kira da ana kiran shi sarik abinda alkha'in ana kiran shi sarik saboda haka ku anan kun yi sata amma ba wai ana nufin satar wannan abin nan ba kaga zai zamba ƙarya kenan kun saci annabi yusuf domin kun ɗauke shi kun je kun jefa shi rijiya kun ce kun ce kura abin nan kirkeci ya cinye shi saboda haka aka yi amfani da hare mai harshen dama wanda ba zai ba ƙarya ba za ta fito ƙarara ba ce innakum lasariqun qalu wa aqbalu alaihim da suka ji an faɗa ka lalle hankalinsu zai tashi sai suka juyo ga wannan masu yekuwa din ga me yekuwa ga wasu tare da shi ba shi kaɗai ya fito ba shi dai shi ke yekuwar amma akwai kuma wasu yaran annabi yusuf tare da shi sai suka juyo wajensu me yasa Allah ce wa aqbalu alaihim don a ƙara nuna maka cewa su a su fa ba yadda za a yi su barayi don shi barawo ai dan sanda kake bin shi baya yake baka ba fuskanto ka yake yi ba kana cewa barawo fita zai a guje ko to amma su wa aqbalu alaihim kaga alamar cewa ba sa jin cewa sun yi sata haka sai ba suka fuskanto suna dawowa suna cewa ma za ta fikidun kaga anan ba su ce me aka sata ba ma ba su kakalmar sata ba me kuka nema kuka rasa to su ma da suka tashi ba da ansa ba su maimaita kalmar sata ba domin a nan za su faɗi abin da aka sata ɗin tun da a can sun ƙi faɗi abin da aka sata don su yi harshen damo ya zan ya ɗauki wata ma'ana daban su kawar da kansu daga ƙarya to a nan tun da za su faɗi abin da aka ɗauka ba za su kawo su kalmar sata ba sai suka ce nafqidu suwa almalik muna neman wato kwanan awon sarki masar ne ba mu gan shi ba wannan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce gaskiya ce kaga ba su yi ƙarya ba har yanzu nafqidu suwa al-malik muna neman kwanan awon sarki ne wali man ja'a bihi himlu ba'ir sai suka faɗi sakamako ga duk wanda ma ya gano barawon aka kawo wannan abu wanda duk ya kawo shi to yana da kayan raƙumi na abinci ma'ana za a bashi kayan raƙumi na abinci a matsayin tukuici na ya gano barawon wa ana bihi za'im shi mai maganar yake cewa kuma ni na zamince masa ni in ba a bashi bai zo in bashi shine ma'anar wa ana bihi za'im qalu su ne har yanzu ba su gane ba tallahi laqad alimtum ma ina li nufsina fil ardi wa ma kunna sariqin suka ce wallahi haƙiƙa kun sani suka mai da abin zuwa ga sanin su ce ku da muke magana da kuɗin nan mutanen fadar annabi yusuf alaihi salam kun sani don kun san halin mu ba wannan ne karan farko muka zo nan ba mun zo a karo na farko wannan karo ne na biyu kun ga ɗabi'unmu kun ga halinmu kun ga tsantseninmu ba ku ga wata alama ta tuhuma tattare da ku ba laqad alimtum kun riga kun san wannan ma ji'na li nufsida fil ardi ba mu zo dan mu yi barna a bayan ƙasa ba wato ba su ce ba mu zo ba mu ba mabarnata bane a bayan ƙasa ba mu zo ma dan mu yi wannan ba ma'ana tun farkon fitowar su daga gida ba su fito da nufin su yi barna ba wa ma kunna sariqina kuma ba mu taɓa zama barayi ba ba wai ba mu barayi ba ne a'a ba mu ma taɓa zama barayi ba saboda haka da a ce ma da mun taɓa yin sata muka tuba to watakila a ce abin nan tsohon abin nan ne tsimi ne ya tashi amma ba mu taɓa zama barayi ba qalu fa ma uhu in kuntum sadiqin suka ce to menene sakamakon wanda yayi satar wani horo ya kamata a yi masa in kuntum kadhibina in kun zan makaryata na cewa ko ba barayi bane jaza jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sai suka ce wanda duk aka same shi a cikin kayansa a riƙe shi ne sakamakon shi ne horon a riƙe shi shi ne horon kaga anan tun ba a fara bincike ba sai ya fara sa su su yanke hukunci da kansu don sai sun fi karɓar hukuncin da ƙarshe an gane ko amma in da ƙarshe aka in sai bayan an yi bincike aka nemi yanke hukunci to watakila su tsaya suna ja amma yanzu kai ka yanke hukunci da kanka idan abin ya tabbata ba ka da damar kuma ka ce kai baka yadda ba don haka kaga ba a fara binciken kayan ba sai da suka fara yanke hukunci wa menene sakamako kuma sai suka faɗi hukuncin da suke aiki da shi a ƙasarsu suka ce jaza'uhu man wujida fi rani fa huwa jaza'u da a ce ya zo ya ce da su zan yi muku hukunci ne da bayan an gano ya ce zan muku hukunci ne da abin da kuke hukunci da shi a ƙasar ku sai su ce a'a in ka ka zalunce mu yanzu a ƙasar ka muke sai ka hukunta mu da dokar ƙasar ka dokar ƙasar ka ba ta riga ka dama ka riƙe wani ba an gane ko amma su da ba su san meye zai faru ba sai suka yi sauri suka ce dokar ita ce a rike wanda aka samu da sata don ba sa tsammanin akwai cikinsu wanda ya sata amma da a ce sun an gano ne aka tibi su ba da doka ba za su ka doka a riƙe wani ba don sun yi rantsuwa za su koma ɗan uwansu don haka shine hikimar a fara tsitse su sai sun faɗi hukunci kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kinsa musu sai suka faɗi hukunci irin wanda zai dace da bukatar annabi yusuf alaihi salam suna iya cewa me ya kawo wannan magana a gama bincike mana in an gama bincike sai a yi maganar me za a yi amma ka zo kana maganar bincike yanzu ina ga lokaci yayi dole mu a nan wannan ita ce gabar da za mu dora akan ta insha allahu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in